fa'idarta ba kamar yadda kuka sani a karamin naku dan karamin almajiri ne sai ya je ya yi karatu ya yi nazari ya yi kwasa-kwasai ya dan yi bincike sannan yake gano abubuwan da ya kamata su daidai da jikin dan adam ta yadda za a ba da magani maganin ya amfani matsalar ita ce ta kwanciyar ciki akwai wadda cikin zai shekara a jikinta bai sauka ba sai a je a gwada a ce ba ciki sai kuma a je a gwada a ce akwai ciki wata cikin zai girma amma ko ba za a haife shi ba mun samu wannan matsalar ni kaina da nake magana a familin mu akwai wani yaro sai da ya shekara ɗaya da wajen wata bakwai a ciki sannan aka haife shi to akwai wannan matsalar sannan matsala ta biyu yawan zubewar cikin za a samu cikin don yi wata ɗaya ko ya kusa biyu sai ya rika ɓarewa sai ga gama ce cikinta ya zubi ta yi barin ciki wajen so uku so hudu wanda wannan akwai abubuwan da suke sabbaba sa wannan shi na taɓa yin bayanin shi amma almuhim ɗin dai kwanciyar cikin ta yadda in allah da yadda ya kwanta za a haife shi duk daɗewar da yin aka fara amfani da wannan magungunan za a haife shi cikin lafiya idan kuma ya riga ba shi raye ne ya mutu ne zai fita cikin yarda Allah haka tun matar take yawan zuba ciki maskara tana yawan barin ciki ita ma in ta amfani da wannan bi lahi rabbi za a nemi wato wannan cutar wannan wato za a nemi wannan matsalar aiban kwana da ita cikin yarda Allah abubuwa ne za a nema kamar haka za a nemi sassaƙen ƙirya ƙirya ɗan kawai yan uwana na ƙirya sassaƙen idan baka sani ba baki sani ba je ki wajen masu da magungunan saƙe-saƙi ki ce kina son sassaƙen ƙirya ko garin sassaƙen ƙirya sassaƙen ƙirya ko da kin samo shi daka shi za a yi zama gari na biyu sassaƙen marke wannan ma'arufi ne duk kun san shi shi ma sassaƙen marken aka samo shi daka shi za a yi ya zama gari biyu sai a samu garin 'ya'yan bagaruwa bagaruwa tana da 'ya'ya to ita ma wannan 'ya'yan daka su za a yi su zama gari kun ga abu uku kenan to waɗannan abu uku su za a samu duk yawan da kika samo labas amma abin da ake so shine za a ɗibi garin sassaken kirya cokali ɗaya babba a zuba shi a mazubi a ɗibi garin sassaken ɓaure mm, sorry marke garin sassaken marke cokali ɗaya shi ma a haɗa shi da wancan kirya garin 'ya'yan bagaruwa shi ma za a ɗibi cokali ɗaya a zuba kunga cokali uku kenan babba ina yin abin nan sala-sala dalla-dalla don ku tsaya ku saurara ku haɗa ku yi amfani ku ku amfanar yanzu sai na gama bidiyon nan kaf wata za ta kira malam me ka ce a yi ka ce ma a yi menene a menene ka nan tambaya allah ya kyauta kun dai ji abin da na ci garin sassaƙen iriya babban cokali garin sassaƙen marke babban cokali garin 'ya'yan bagaruwa cokali ɗaya sai a haɗa su guri ɗaya cokali uku nan sai a yamutsa idan an yamutsa su za a ɗibi ƙaramin cokali bacin an haɗa kenan za a ɗibi ƙaramin cokali sai a dafa shi idan an dafa za a ɗan kafin a dafa za a ɗan ɓalli 'yan jakkanwa kaɗan a wurga kofi ɗaya na ruwa sai a dafa so in an dafa ya huce ya yi sanyi sai a sha za a yi haka a sha shi da safe za a yi haka a sha shi da yamma so biyu a rana in allah ya yarda duk wanda da kwancaccen ciki cikin da ya kwanta ba a haife shi ba ko kuma bai fito ba da kuma wadda take da yawan zubar cikin daga ta samu ciki sai ta yi bari to ai wannan haɗin yaushe ne adadin da ake bari ko an samu biyan bukata ko ba a samu biyan bukata ba sai malaman suka ce idan an karya da safe aka yi wannan haɗin za a sha idan an ci abinci da daddare aka dafa wannan maganin dama an riga an dafa shi yana aje za a ɗauka a sha wadda take da kwantaccen ciki wanda ya shekara ko ya watanni ba a haife shi ba suka ce za ta yi shahara za ta yi wata ɗaya tana shan wannan magani wata ɗaya idan allah subhanahu wa ta'ala ya sa an dace an haifar la ba a saka ake so alhamdulillah idan ba a haifar ba za ta ƙara ci gaba har in dai haɗin bai haifar mata da wata matsala ta daban ba wadda ta jawo amai ko gudawa in dai ba abin da ya haifar to za ta raddada za ta jaddada ta maimaita wadda kuma take da yawan wato zubar ciki to ba za ta sha tana da ciki ba sai ba ta da ciki to za ta yi treatment din za ta raka amfani da shi har ita ma sai ta kai wata ɗaya tana cikin sha sai ta ga al'adarta ta ɗauki ba ta ganin jinin al'ada suka ce to za ta dakatar da magani in dai ciki ya shiga to ba za ta yi amfani da shi ba amma idan ciki bai riga ya shiga ba za ta ci gaba da amfani da shi wata ɗaya har ma fiye da wata ɗaya muna fatar bayanin ya fito fili sarari fayaukar allah ba ku ikon gwada idan kuma aka gwada aka ga yayi to a sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu gwada muna muku fatan alkhairi kada mata da subscribe da sharing da comment ma'asala